a ranar Juma'a da ta gabata 18 ga watan Agusta na shekara 2017 aka fara buga gasar Premier League na kasar ta ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na daya ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta arsenal a ranar da ta buɗe wasa tsakaninta da leicester city inda ta samu nasara kan leicester city da kwallo 4 da 3 a ranar asabar ko 12 ga watan agusta na shekara 2017 watford sun tashi can jaras 3 da 3 da liverpool yayin da chelsea suka sha kashi a hannun volley da kwallo 3 da 2 a gidan chelsea Crystal Palace ko bata yi daɗi ba a kungiyar Huddersfield Town da kwallo uku da biyu yayin da Everton ta samu nasara akan Stoke City da kwallo ɗaya mai baho. Isa Hampton sun tashi can babu ci tsakaninsu da Swan City a gidansu a Hampton yayin da West Bromwich suka samu nasara akan AFC Bournemouth da kwallo ɗaya mai ban haushi. su ko kungiyar kwallon kafa ta britain and hope sun sha kashi ne a hannun manchester city da kwallo biyu da babu yayin da a ranar lahadi jiya kungiyar kwallon kafa ta newcastle united ta sha kashi a gidanta a hannun tottenham da kwallo biyu da babu kungiyar kwallon kafa ta manchester united ko ta lallasa west ham ne a old trafford da kwallo hudu da babu a yayin da a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta manchester united din take mataki na daya da maki uku a saman tebur huddersfield town ko tana mataki na biyu da maki uku yayin da Tottenham take mataki na uku da maki uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham tana mataki na kasan teburi ne a maki na ashirin. Daga nahiyar Turai za mu leƙa nahiyar Afirka ta a tarayyar Najeriya bangaren Nigerian Professional Football League wato Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 inda ake mako na 34. A jiya Asabar 12 ga watan 8 na shekara 2017 aka fafata a wasannin ga kuma sakamakon wasannin yadda ta kaya a jiyan kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united ta doke lobby star da kwallo ɗaya mai ban haushi inugu rangers ta samu nasara akan sunshine da kwallo ɗaya mai ban haushi akwai united ko ta doke niger tornadoes ne da kwallo uku da nema yayin da abia warriors ta samu nasara akan shooting star da kwallo biyu da babu ita ko gombe united ta samu nasara akan kano pilas ne da kwallo ɗaya mai ban haushi plateau united a gida ta doke mountain of fire a miracle da kwallo ɗaya mai ban haushi raymond star a gida ba su da daɗi ba hannun riba united da kwallo uku da babu yayin da katsina united ta doke wiki tuwares a katsina da kwallo biyu da babu elkanemi kuwa ta samu nasara akan ifeanyi ne da kwallo biyu da nema yayin da saman teburin kungiyar kwallon kafa ta plateau united take mataki na ɗaya da maki 62 mountain of fire miracle tana mataki na biyu da maki 56 yayin da aqua united take mataki na uku da maki 54 sai a kasan teburin inda abs bukola saraki suke mataki na 13 da maki 43 gombe united ko tana mataki na 19 da maki 40 yayin da raymond star take mataki na 20 da maki 29 huta lafiya